wa an yi shahada yashhada ho, ya hararo kadaituwan Allah Ta baraka wa ta'ala wa hiya iqbaluhu ala Allah yawan wa an yashhada wajhahu eh, wa huwa qasduhu wa iradatuhu an yi shahada hanifiyatahu kaɗaituwansa ثم إذا قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أكاكا يكاو الله أكاكينا غنين الله أكاكينا تنع الله فعبودية هذا القول بوتتاوان wannan maganan aidan an yi shahadar salata ya halarto da sallan wan nuska da ibadan al mudafain ilayhi lillah ya subhanahu kaga shi shine mai ibada Allah ake wa ibada walau gaba anhuma da mutum zai manta su gabaki daya kana قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استداره بقلبه أبن دبي يكاوش عنه في الصبر فكيف يكون هذا أكمل وعلى أشيشية في الأوكاك من حالي من استهدر فعله وشياكا وعيكنسا وعبوديته أعيكن يكاو وطاعسا Wa za fa hailallahi ta'ala? Wanshi shahida ma'azalika a kauna hadu he? Kuma yadda gaya hango, ibadar nan ta faru ne ta dalilin aikatawansa. Fa ainiha da menaha al-musu daga fani. Ina zaka kwatanta wannan da wanda ya yi bai san wa ke tare da shi ba? A al-mus'alimi wanda ya yanke alade. قد خاب غاب آه، بمعبوده يا كتيت دابون بوتانسا عن حقه وعبادته وقد أخذ منه وغيره آه، وقد أخذ منه وغيب عنه يا كربا دغ كما يا تفيا بشي Tunda duk wani ni'ima ta Allah ya karɓe ta, amma kuma yanzu ina bautan Allah bai iya halarto da shi ba. Na'am, gayatu haza an yakuna ma'zura. Wannan zai dai a ce a bashi uzuri bai sani ba. Amma an yakuna maqamuhu matsayin ya zama a Allah maqami wa ajallu kalami eh, ko wa ajallu kawai wani ce fa ba za a faɗi ba eh, ba shi a wa alaikawar salam hmm, daga salama an yan tumɓake shi